والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون bismillahi wa billahi wa ala millati rasulullah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai bibiyan mu barkanmu da asubar yau barkanmu kuma da sake saduwa a wannan wuri da muke duba abin da ya shafi jadwalin mu na sanin ranaku da kuma sanin kidaya na jefan mu karatu ne daga nan gidan waniltu ijaba wanda ni babba waniltu nake gabatarwa Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa hikimatul baliga ne a cikin jerin karatuttuka ko kuma darussa da muke gabatarwa a wannan wuri bari mu fara da duba kwanakin almuharram a yau almuharram tana da kwanaki 171 kuma sannan muka dubi ranakun hijira a yau muna da kwana 512 da kwana 73 idan muka dubi satuka kuma za mu ga a yau muna da satuka wato muna da juma'o'i 73,154 idan muka je ga kwanakin yonairu a yau yanayar tana da kwanaki takwas a gidaya hakanan bari mu nemi inda shi kuma shamsu yake wato rana a cikin buruji a yau ma dai ranar yana cikin burujin nan na jaju kuma a yau ya yi kwana goma sha bakwai a cikin burujin jaju daga nan kuma sai muka dubi fasalinmu na ɗari a yau ɗari na da kwanaki arba'in daidai sannan sai muka je ga manzila manzilanmu na sadu zabiha a yau manzilan sadu zabiha ya kirga kwanaki biyar a daidai to Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa Allah ya amsa mana ya amsa addu'o'i bari mu dubi yadda wannan tafiya ta rana a cikin burji take haska wato kaukabin shamsu wato tauraron shamsu a yau rana za ta haska shamsu da misalin karfe tara zuwa karfe goma na safe hakanan kuma za ta sake haska shamsu din da misalin karfe hudu zuwa karfe biyar na yammaci haka na ranar za ta sake haska shamsu da misalin karfe goma sha ɗaya zuwa karfe goma sha biyu na dare ga wanda yake da ayyukansa na jarabi yana iya amfani da wannan dama domin gabatar da waɗannan ayyuka idan muka dubi yadda rana a yau da ke cikin burujin jaddu za ta haska mana zuhal a yau rana za ta haska zuhal da misalin karfe shida na safe zuwa karfe bakwai sannan ranar za ta sake haska zuhal da misalin karfe ɗaya na rana zuwa karfe biyu sannan rana za ta sake haska zuwa da misalin karfe takwas na dare zuwa karfe tara na asubahi rana za ta sake haska zuwa da misalin karfe uku zuwa karfe hudu na asubahin yau ana iya amfani da ɗaya a cikin waɗannan lokuta ko kuma duka domin aikata waɗansu daga cikin ayyukan dafa'i na neman kariya Allah ya kare mu ya kare mana albarkacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya ga waɗanda suka amfana da waɗannan karatuttuka muna barin ayatul kursiyu da laƙar jiha kuma Allah ya kare mu ya kare mana Allah kuma ya kare mana ƙasar mu Najeriya ya ba mu lafiya da zaman lafiya assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu karatu ne daga nan gidan Waniltu Ijaba 08032546244 ni babba Waniltu nake cewa mu kasance tare da kai gobe mai bibiyan mu idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamara wa lal laylu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun